وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة wa وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin 22 ga watan da ula 2023 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan disamba shekara ta 2021 meladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na shek muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 112 a ƙarƙashin hadisi na shida wanda malam ya kawo na bayani akan mutumin da aka binne shi amma ba a samu adadi wanda ya dace a masa sallah ba da wajen binnewa to wannan an ba da dama za a iya zuwa a ƙara yi masa sallah saboda a samu buƙatar da ake nufi idan mutum ya rasu a jerin gwanon majalisun wannan littafi wannan shi shine majalisi na 66 mala yake cewa a sabisu hadisi na shida man dufina qabla an yusalla alaihi mutumin da aka binne shi kafin a yi masa sallah ya mutu aka ɗauke shi aka je aka binne shi ba tare da an masa sallah ba to wannan yaya hukuncinsa kaga wannan galibi yana iya faruwa lokacin da kila an yi hatsari amince matsalan a wurin da shi wanda zai zo ya da irin wannan gawan ba zai iya ɗaukan gawar ya tafi da ita wurin da ya dace ba kuma babu wani hanya da za a iya bi wajen gano 'yan uwan wannan gawa ko kuma wani dalili ya sa a je a ɗauki mutum a je a binne shi kamar yadda kidnappers suke yi ko a kashe a binne Amince wannan to idan hakan ya faru me ya dace a yi kaga wannan muna bukatar saninsa ko tunda ana yin haka wani lokaci ma wasu su hada baki a kama mutum daga baya su kashe shi idan suka gano za a iya gano su sai su je su binne shi to kaga irin wannan kaga an binne shi in aka kama su suka ce sun binne gawar sun kashe shi sai a ce a ina kuka binne shi sai a nuna idan suka nuna ga inda aka binne shi shi kenan, sai a je wurin a yi masa sallah to wannan shi ne bayanin da malam yake so ya koro mana kenan yace aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu mutane sun masa salla amma ragowar mutane ba su salla ba bi ma'ana da shi sallar jana'iza farzu kifa'i ne idan adadin da ake bukata sun tsayu da yi wa wannan gawar sallah to ba a buƙatar ragowar in kuma adadin ba a kai ba to irin wannan za a iya zuwa a sake masa sallah misali mutum ya mutu sai aka samu mutane hudu kawai suka zo suka masa sallah cikin dare da aka samu labari ina wani aka ce ai ya mutu jiyar daddare kuma ba mutane muka mai sallah mu hudu muka je muka binne shi an gane to irin wannan sai a ce to ina ne kabarin yake mu je ku nuna mana sai a masa sallah malam yace fa yusalluna alaihi fi qabri to irin wannan sai a yi masa sallah a cikin sa mutumin da aka binne shi ba tare da an masa sallah ba ko kuma adadin da ake bukata ba su tsayi wajen yi masa sallah ba an gane to yanzu sai a je a masa ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya mimman lam yakun salla alaihi amma da sharadi limamin da zai masa sallah ya zama na cewa ba yi daga cikin waɗanda suka yi masa sallah a karo na farko an gane limamin da zai ja sallar ya zama na cewa ba shi ba ne ya masa sallan farko an gane to ina ka samu wannan sharɗan za mu ji dalili malam ya ce an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma dalili da ya sa malam ya kama maka wannan shimfiɗar ya ce ga hadisi nan ingantacce daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ƙala ya ce mata rajulun wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya uduhu fadufina billain fadafanuhu billain abdullahi dan abbas yake ba da labari ya ce wani mutumi ya rasu وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده من زن الله تيرا دا أمينشن الله سقارة تبتع قريش دا آلا ينسى يا كسن شي يكن زير شوى النمتم فدفنوه بالليل sai aka binne mutumin cikin dare falamma asbaha a'lamuhu da aka wayi gari sai sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanan nan fa mun binne shi cikin dare فقال ما منعكم أن تعلموني me ya hana ku sanar da ni da mutuwarsa ƙalu kanan lailu sai sabai suka ce dare ya ja ya ma'aikin Allah wa kanati zuluma kuma akwai duhu tunda ba irin yanzu bane akwai fitila ko ina ko akwai duhu ya ma'aikin Allah fakarihna an nashqa alayka sai muka kyamaci kada mu tsananta maka mu saka fito cikin dare kuma ga duhu kai ta lalube tukunna kafin ka zo ganin haka yasa muka ki sanar da kai fa ata qabrahu fa salla alayhi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo kabarin wannan mutumin sai masa sallah qal ce Abdullahi ɗan Abbas yanzu yake bada labari Fa'amanna wasaffanna fa muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka bi shi sallah wa ana fihim abdullahi dan abbas ya ce ina fa cikinsu ina cikin wa'anda suka bi wannan sallah yana yaro bai balaga ba lokacin amma kaga ya riƙe yana ba da labari wa kabbara arba'an ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne kabarbari guda hudu bara ta farko shi ne karanta fatiha da mata yassara in an taƙaita fatihan yayi idan an ƙara da sura yayi an gane? bara ta biyu ya karanta salatu ibrahimiyya kabbara ta uku Shi ne ya yi wa mamaci addu'a kabbara ta hudu shi ne a yi wa kowa addu'a wanda suka halarci wajen da wa'anda ma ba sa nan suka mutu suka riga mu gidan gaskiya sannan sai a yi sallama in kuma aka ga dama in aka yi kabbara ta uku nan ana kabbara ta hudu a danyi shiru na 'yan sakon sai a ce assalamu alaikum amince wannan wannan idan ka barbari guda hudu ne malam ya ce akarajahul al wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 91 zuwa 92 wa ibn maja haka imam ibn maja ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 466 wasiyaqu kulahu. malam yace siyakin wannan hadisi na ibnu maja ne wa rawahu muslimun haka imam muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa mujallabi na uku shafi na hamsin da biyar zuwa da shida mukhtasaran amma ya ambace shi a takaice wa kazan nasa'iyu haka imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladin farko shafi na 284 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na takwas shafi na 142 wa ibnul jarud haka imamu ibnul jarud a cikin sunan ɗinsa ya zo da shi amma wannan fil muntaka a cikin almuntaka nasa hadisi namba ta 266 wal bayhaqiyu haka imamul bai haƙi a cikin sunanin kobara tasa mujalladi na uku shafi na arba'in da biyar zuwa da shida wattayalisiyu haka imamu abu dawudu tsayalisi a cikin wato musnadinsa hadisi namba ta dubu biyu da ɗari shida da tamanin da bakwai wa ahmad haka imamu ahmad ma ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 1962 haka kuma ya zo a hadisi namba ta 2554 haka ya zo a hadisi namba ta 3134 wa ziyaratul ula lahu yace karan farko da yazo a wannan hadisi dukkan su sun rawaito ta walil bukhari fi riwayatin haka imam al-bukhari ma ya rawaito ta a wata ruwaya tasa a sahihinsa mujalladi na uku shafi na shida haka zuwa da da bakwai sa'an nan kuma ya zo a shafi na tara. al'akhirata ne lahu ƙari na wato guda biyun ƙarshe imam al-bukhari ne ya zo da shi wa ana fihim shi ko da kuma wa kabbara arba'an wa'annan ruwayar ta Imam bukari ne walil Baihaqi haka kuma imamul bai baihaqi wali musulmin wan Nasa'i Akira. amma Imam musulmin da Imam nasai su suka rawaito ruwaya ta ƙarshe shine wa kabbara arba'an yayi kabarbari guda hudu bayan ya tabbata a bakin kabarin wannan wato mamacin kenan wannan shine dalilin farko mutumin da aka samu adadin da ba su kai adadin da ake bukata ba suka mai sallah duk da wasu malamai suna ganin wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam amma malam yana magana in an samu dalilin da ya yasa hakan ta faru to za a iya zuwa a yi wa wannan mamacin sallah saboda ana buƙatan yi masa addu'a ne amince wannan abu na biyu shine an abi hurairata radiyallahu hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa anna mara'atan sauda'a kanat taqummu akwai wata mata baka bakar mace ta kasance tana tsayuwa a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi tana hidima wa riwayatin a wata ruwaya تلتقط الخرق والعيدان من المسجد wannan mata ta kasance tana tsintan igiya ko zani da ya dan fada a cikin masallaci da wa'ansu dan tsakuwa haka wajen tsaftace masallaci kuma ita ba ta da mazauni sai cikin masallaci in ta zauna kaga ko duk lokacin da ta ga wani abu za ta gani sai ta je ta cire ɗan igiyar da za ta ɗan faɗa haka a jikin zani ko jikin riga ko tufafi sai ta nannaɗe shi ko zani haka sai ta nannaɗe ta tara ta aji ba ta barin wannan masallacin da datti idan ta gaɗan wani abu haka sai ta je ta kwashe ta tattara shi famatat wannan mata sai Allah ya kaddara mata mutuwa ta rasu fa faqadaha an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana so ya nuna hidiman masallaci da irin tarin lada da matsayi da daraja da waɗanda suke yi suke da shi sai manzala ce ina wannan matan amma ji matsalan saboda a ɗabi'an mutane idan kana hidiman masallaci ba a ɗaukan ka wani ne hidima mai girma an gane ba a ɗaukan ka a ɗabi'an mutane ba a ɗaukan ka kana yin wani aiki na bajinta amma ji matsalan sai mai hidiman masallaci ya kwana da yunwa ba wanda yake tunawa ya ce ah, barin ɗan lallaɓo, wannan ba Allah da ke ba masallacin nan hidima ɗan kyautata mai babu ina fata an gane saboda ba a ganin kaman yana yin wani aiki mai girma a idan mutane to kaga wannan darasi ne ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya karantar da sahabansa da kuma al'umma duk mutumin da yake yi wa masallaci hidima to ba ƙaramin mutum ba ne saboda sai kai mamaki ya riga ka shiga aljanna to kaga irin wa'annan suna buƙatar kulawa shi yasa manzo Allah ce ina matan nan fa sa'ala anha ba'da ayyamin bayan kwanaki sai ce ah matan nan bana ganin ta kwana biyu ita ce matar da wata rana ya zo sai ga an sa igiya an yi crossing daga nan bangaren zuwa bangaren nan sai manzo Allah ya taba igiya yace ah wannan igiyar fa sai aka ce na wacce ce in tana kiyamar laili ta gaji sai ta ɗan gida haka ta ɗan huta sannan ta dawo ta ci gaba da sallah sai maza Allah ya katse igiya ya ce kai ku yi sallah cikin nishaɗi. duk lokacin da ɗayan ku yana sallah ya ji bacci ya kama shi ya yanke sallah ya yi bacci abinda idan baccin ya washe a idansa sai ya tashi ya sallaci abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara masa saboda ɗayan ku idan ya ci gaba da yin sallah yana gangadi bai sani ba yana roƙa Allah ne ko yana zagin Allah ko to wannan mata da ya tambaya akan tafaqila lahu sai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaha matat Allah sarki ai ta rasu ina fata an gane aka ce mai ai ta rasu فقال هلا كنتم آذنتموني ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ويمي يصابك سندني متوتة به قالوا ماتت من الليل ودفنت يا مائكين الله تارس تكندري كما أكجي أكبنيتا وكرهنا أن نوقظك من كامتي متادكي تكندري shi za muka je muka binne ta wannan ruwayar ce wata ruwaya sai ta fito da illar ba wannan bane qala fa ka'annahum sagharu amraha shine muhallin shayi wannan ruwaya sai ta ce a a kaman fa zurre na hidimar da take yi ne tana ganin ba wani bajinta take yi ba ina ba ta gane shi za ba ka ga mai hidiman masallaci wani ba kawai ya shigo kila toilet ne sai ga kawai wani ya shiga bayi bai flushing ba me ya bukata yi kai da ka shigo ba kake flushing ba sai ka jana oh ina ina me me wannan abin da Allah eh wane zo da Allah ka zo kai flushing din wannan kai me hana ka yi ba aikin lada bane ba yi da kyama ne shi ma ka zai ma yadda kake da kyamai shi ma yana da kyama amma ɗabi'an mutane ne don su yato ina wanan nan ina ba ta an gane walla wani daidai da tishu zai gani ba zai iya ɗagar tishin nan ya fitar da shi ba sai ya kira wani ya ce dala zo ka cire wannan tishu ɗin shi ba zai yi ba saboda yana ganin kamar wani ƙasƙantacce ne kuma wannan ɗabi'an mutane ne wannan mutumin da kake gani sai ya riga ka kila shiga aljanna baka sani ba saboda abin da kai kana ganin ba komai bane to wani abu ne babba a wurin Allah saboda ne wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama wuraren bauta na ubangiji alamomin ibada na girmama ubangiji Allah ya ce wannan alama ce ta zuciyar wannan mutumin akwai tsoron Allah to balle a ce ka mai hidima ina fata an gane balle a ce ka yi wa irin wannan mutumin hidima amince wannan to shi ne sai malam yake cewa faƙala sai manza Allah ya ce musu dulluni ala ƙabriha. ku nuna mun kabarinta mun karanta wannan fadalluhu sai suka nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ga kabarin wannan matar fa'ata qabraha fa salla alaiha manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya je takanas ta Madina ya je kabarinta yi mata sallah Sun maƙala sai ya ce qala thabitun thabit yake cewa a ahadu ruwatul hadith ɗaya daga cikin marwaita hadisin da suka rawaito daga abu huraira inda za ka aufi hadisin ahar ya ce a nan ne ko kuma a wani hadisi na daban shakkun rawi inna hazihi ƙubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha kun ga wa'annan kabarrukan wa'anda suke ciki duhu ne suke gani ba sa ganin haske wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim sallan nan da nayi ta dalilin ta Allah zai haskaka kaburkan da ke kwance a nan gabaki daya kaga wannan mata dalilin ta sun samu me haske amince wannan kaga darajar wannan matan ya sa sun ƙara samun wata ne daraja a wurin Allah to ashe yana so ya nuna mana cewa duk mutumin da yake yi wa masallaci hidima ba karamin mutum bane abin ji matsalan girmama shi da ya masa hidima da kyautata masa babu asara a ciki saboda wannan mutumin ba karamin aiki yake yi ba saboda mutane za su ga aina wani abu bane don kai ka ɗan share kai ka zo kai sharan ka gani mana ina ba ta gane za ka gane cewa lalle ba karamin aiki yake yi ba ko ka zo ka yi mofin daga nan za ka gane lalle wanan nan fa ba walla wani in yi mofin din nan sai ya sati biyu yana fa wani ma sai ya wata yana ce ma wayo bayana kuguna kaza to za ka san cewa lalle wa'annan ba karamin hidima suke yi ba to kaga wanda ke yin wannan hidima ba safi ba rana ba yamma to wannan mutumin ya cancanci a kyautata masa amince wannan duk abin da ka masa bayi da ba za ka ce yi yawa ba ina fata an gane irin wannan in miliyan ma kake bashi bai yi asara ba kuma ba ka yi asara ba in biliyan ma ka bashi ba ka yi asara ba saboda inda in kana neman dukiya in ka zo Allah na baka a ina ne masallaci idan kana neman aljanna ina kake zuwa masallaci idan kana so Allah ya nagarta maka ƴaƴanka ina kake zuwa masallaci idan kana da matsala da makwabcinka ko a harkar kasuwancinka kana so wani ya dawo maka da haƙƙinka an zalunce ka ina kake zuwa ka roki Allah masallaci to wanda zai kyautata maka wannan wuri ka samu conducive environment ka samu natsuwa ka bautata wa Allah duk abin da ka bai ba kai asara amma amince wannan Allah ka shirye da mu malam yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a sahihin sa mujalladin farko shafi na 338 zuwa 39 zuwa 40 haka kuma ya zo a mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin da tara wa muslimun haka imam muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na hamsin da shida wa abu dawud haka shi ma imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na sittin da takwas maja haka imam ibnu maja ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 465 wal baihaqi malam yace da imam al haƙi a cikin sunan al kubra mujalladi na hudu shafi na 47 was lahumma siyaqin wannan hadisin da muka karanta na wato imamu abu dawud da imamu ibn majali والطيالسي haka imamu abu dawud al-tayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 2446 wa ahmad haka imamu ahmad ma a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 353 ya zuwa 388 haka ya zo a shafi na 406 min tariqi thabit al-bunnani yace ta hanyar ثابت البناني عن أبي رافع عنه دق أبو رافع دق قريسة زوى أبو هريرة الله يقرأ يداء قريسة وإنما آثرت السياق ما لن يتي ناتي في تولى السياق إن نزود شيء المذكور وأن نأنبتشي لأن راويه لم يتردد في أن الميت imra'atun saboda wanda ya rawaito hadisin bai samu tantama akan ruwayar ba cewa wanda hadisin ya faru a kansa mace ce ba namiji ba saboda akwai ruwayar da ya zo aushaban yana shakka cewa ko wani matashi amma wannan ruwayar ya tabbatar da mace ce ba namiji ba akwai wata ruwaya da ya ce namiji amma wannan shakka ne wanda ke bada labarin ya kasa tunawa manzo Allah mace ce wa ko namiji to amma wannan ruwayar malam ce na fifita ta ne saboda ta fito da maganar a fili cewa na mace ce ba namiji ba an gane malam yace bainama taraddada arrawi inda al-akharin fi kaunihi imra'atan aw rajulan wanda wata ruwaya marwaici ruwayar ya samu tantama akan wane ne namiji ne ko mace wa shakku fihi min sabitin malam ya ce shakkan da aka samu a cikinsa daga sabit ne sabitin bunani au min abi rafi'in ce ko kuma abu shi ne ya samu shakka ɗayan biyun nan ko dai sabitul bunani ko kuma abu rafi'in ɗaya daga cikinsu ne wani ya shakka cewa mace ce ko namiji kama jazama bihi alhafiz ibn hajar al-asqalani yace kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya tabbatar da magana cewa wato ɗaya daga cikin wa'annan ne aka samu shakka a cikinsu amma wata rajjaha inda na mala ce sai magana ya bayyana gare mu mafi rinjaye annahu imra'atun min wujuhin cewa mace ce ta fuskoki kamar haka amma ba namiji ba wa'ancan sun yi shakka amma malam ya ce sai na zaɓi ruwayar da ta zo da jazib cewa tabbas mace ce ba namiji ba saboda ɗaya ruwayar. suna shakka ko dai namiji ko mace sai ce to fuskokin da ya sa muka ce mace ce ba namiji ba al'awwal fuska na farko annal yaqina muqaddamun ala shakk yaqini ana gabatar da shi akan shakka mutumin da zai ce wanda ya fito daga wannan wuri ko dai abubakar ko dai aminu kaga ya shakka ko sai wani ya ce a aminu ne wanne za a gabatar wanda ya ce aminu ne kaga saboda bai yi shakka ba wancan ya yi ne ya yi shakka amince wannan to sai a gabatar da wanda ya ba bada yakinin akan wanda ya shakka saboda akwai dalilan da zai iya sa ya shakka ƙila bai san abubakar ba kuma bai san wa aminin ba ƙila yana jin sunansu ne shine sai taraddudi ko dai abubakar ko aminu amma wanda zai ce aminu ne kaga ya yanke kai cewa tabbas aminu ne an wannan mala yace asani fuska na biyu anna fi riwayatin lil bukhari bi lafzin saboda a cikin wata ruwaya ta imam al-bukhari ya zo da lafazin anna mara'atan lallai wata mata aw rajulan ko kuma wani mutumi kanat taqummul masjida ta kasance tana tsaftace masallaci wala arahu illa imra'atun yace amma na ganin ba wato bana ganin namiji ne ina ganin cewa mace ce kaga imamul bukhari shi ma ya jazami ya kawo amma sai ce ba na ganin namiji ne ina tabbacin cewa mace ce faƙad rajjaha indi a ya ce faƙad tarajjaha inda rawi annahu imra'atun yarin jayar da maganar a wurin marwaici hadisin cewa mace ce ba namiji ba ya ɗanyi tantama sai ya samu natsuwa sai ce ga kaza kamar misali ne mutum ya yi magana ya ce a kamar abubakar da aminu amma aminu ne kaga yanzu ne a maganar shi na farko ya yi ne amma da ya ce amma aminu ne kaga yanzu ne ya tabbata ya ɗan yi shakka a farko amma sai ya samu ƙini sai ce kaza to yanzu wanne za a gabatar shakkan ko ƙinin ya malam ce wannan ne dalili na biyu ta fuska ta biyu malam ya ci gaba da cewa as-salisu fuska ta uku annal haditha ورد من طريق أخرى عن أبي هريرة لم يشك rawiyu, fiha. ya ce hadisin ya zo ta waɗansu hanyoyi daga abu huraira har ila yau amma fa rawun hadisin bai yi tantama akan lafazin ba wa lafzuha lafazinta ko shine kamar haka faqadi faqada sallallahu alaihi wasallam imra'atan sauda ji magana manzon Allah bai ga wata baƙar mata ba كانت كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد wanda matan tana tsintan wato tsumma da datti a cikin masallaci faƙala aina fulanatu sai ce ina wacce kafin wannan magana ya kara tabbatar maka cewa ne mace ce ba namiji ba don inda har yanzu ana shakka za a ce aina fulanatu au aina fulanun kaga ya tabbatar maka cewa mace ce ba namiji bane qalu sai suka ce sahabbai matat wannan mata ta rasu wa zakara alhadith sai ambaci ragowan bayanin da ke cikin hadisin hakaza saqahu albayhaqi malam yace haka imam albayhaqi ya wato ya koro hadisin a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in haka kuma ya zo a mujalladi na hudu shafi na talatin da biyu min tsariƙil ala bin abdurrahman an abihi anhu ya ce ta hanyar ala bin abdurrahman daga babansa gare shi shi abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa wa hakaza jahu ibn Kuzaima. malam yace haka ibn huzaima ma ya fitar da hadisin fi sahihihi a cikin sahihinsa kama kamar yadda ya zo a cikin fathul bari wato ibn hajar ya ambata wa ziyadatul ula lil baihaqi wa ibn khuzaimah yace ƙarin farko na wannan ruwayar imam al da ibn khuzaimah suka fitar da shi wa shatruha al-awwal li ahmad bangare na farko na hadisin ruwayar imamu ahmad ne ya rawaito ta wasaniyatu li muslim wal baihaqi fi riwayatin yace ruwaya ta biyu imamu muslim da imamu al baihaqi suka rawaito ta walil bukhari ma'anaha imamul al-bukhari shi kuma ya fitar da wata ruwaya da ta zo da irin wannan ma'anar wali abi daud imamu abu daud shi ma ya rawaito ta wal ne da musnad din nan guda biyu wanne musnad imam ahmad da kuma musnad na abu dawud at-tayalisi ash-shatru thani bangare na biyu wato rabin ragowan hadisin na biyu minha sai ce wa ziyadatu thalithatu lil baihaqi qari na uku na wannan ruwayar imam al-baihaqi ya fitar da ita wal rabi'atu lahu na hudun ma nasa ne fi riwayatin a wata ruwaya shi bai haƙin ya fitar da ita wani musulmin kaza wa kaza ahmad haka kuma imam Musulmin da imam ahmad su ma sun rawaito ta a wata ruwaya wa inda ziyadatu min ƙaule sabitin yace a wurin imamu ahmad da imam muslim akwai ƙarin da ya zo na maganar sabitul bunani an gane shi ya zo da ita wahiya inda baihaqi aiban wannan ruwayar wanda ta ambaci ƙarin da sabitul bunani ya zo da shi imamul baihaqi shi ma ya fitar da shi mana ce, wa qad rajjaha al-hafiz tab'an lil baihaqi imamul hafiz ibn hajar al-asqalani ya rinjayar da wato wannan bayani saboda ya bi ruwayar da bai haƙi ya fitar annan ziyartar rabi'a ƙarin nan na hudu da ya zo mudarajatun fil hadith wato an shigar da shi ne a cikin hadisin amma ba maganar manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam shi ne idarajin da aka samu wato maganarsa ce wa annaha min murasil sabit yana daga cikin marasil na sabitul bunani wato ya tsallake maganin sahabi ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza amince wannan to shi ne sai ya ce wa khalafahuma ibnu tar yace wa khalafahuma ibnu al-turkumani Ibnul al-turkumani ya sabawa maganar da hafiz ya faɗi da kuma maganar da imamul bai ya faɗi akan cewa magana ce ta sabitul bunani fa zaba ila annaha musnadatun ya tafi cewa hadisi ne musnad bi ma'ana ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min riwayati abi rafi'in an abi hurairata yace a ruwayar abu rafi'i daga abu huraira li'annahu kazalika fi sahihi muslim yace abin da yasa haka yazo a cikin sahihu muslim lakin qawla thabit hadha imam nasir bin albani ce sai dai maganan thabit wannan yu'ayyidu ma zaba ilayhi al-awwalan yace yana nuni zuwa ga abinda mutane biyun farko suka faɗi ibnu hajar da bai haƙi akan cewa mujarrad ne na hadisin magana tafi karfi akan wannan sai ce wa yuqawwihi anna alhadith da min riwayat ibn abbas yace abin da ke karfafa shi shine hadisin ruwaya ce ta abdullahi dan abbas Aiban kuma walaysa fihi hadhihi ziyada amma bai zo da wannan karin ba Akraja at-tabarani imamu at ya fitar da shi fil mu'jam kabir a cikin al kabir nasa mujalladi na uku shafi na 128 hadisi namba ta biyu malam yace na'am haka abin yake sabatat hadhihi liwa'a az-ziyadatu au ma'anaha wannan ƙarin ta tabbata ko ma'anarta musnadatan fi hadithin akhar ce a wani hadisi na daban wa huwa shine kamar haka saboda yanayin lokaci ba zai ba mu dama mu karanta hadisin ba saboda yana da dan tsawo sai mu hakura mu kwana akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a mako mai zuwa insha Allah subhanahu wataala maimakon mu tashi daga kan hadisin sai mu karanto jumlan karshe saboda fa'idar karatun ya fito a fili insha Allah subhanahu wataala za mu dasa aya anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ilai. na'am zan ba da dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu in sha Allah za mu takaita akan karatun mu sai mu sallah wa alaikum salam wani abu ne fa bisan fara na'am gani da sallakawa na'am wasu mutane ne a kashe su bakwai na'am daga ciki akwai ɗaya daga cikin ɗalibin malam ilmi bukhari na'am

gashi na mun karanta hadisi ko za mu zo kan hadisi shi ma cewa idan mutum ya shi sa malam yi mana shimfiɗa cewa idan aka tabbatar da ba a mai sallah ba aka binne shi to yanzu ba za a ƙara ciro shi ba za a je kabarin ne a masa sallah shi addini na da sauki an gane ana bai hudu dai zuwa sama da eh, ana tara eh. duka daga kan na hudu mamacin za a yi wa addu'a har a kai na karshe eh kaga kuwa irin wannan zamani da fitintunu yayi yawa kullum muna cikin zaben Allah shi yafi dacewa mu dinga yi ko saboda in ka mutu ka tafi na ta takare eh wanda suke dare su da suke da dama kaga kila ba ka sani ba ya tuba ko bai tuba ba ba wanda ya sani amma ni da kai da muke da rai mu ne muke da damar da za mu ce Allah ya fi mana ya fi mana amma shi ne mutu tashi ta kare to kaga shi ya fi bukatan addu'a sama da ni da kai da muke da rai saboda mu muna da damar da za mu iya roƙa Allah ya fi mana kuma ya fi mana amma shi baka sani ba ya roƙa ko bai roƙa ba kaga shi ya fi bukatan a masa addu'a na gafara a wurin Allah amin zuwa Allah ya samu dace amin amin wa alaikum salam na'am alaikum duniya eh, an tufattaha lakum kama futihat lahum fatuhlikakum kama ahlakatuhum eh eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ne baya shakka in ya mutu yau a ce sahabai su shirka saboda tauhidin da zauna a zukatansu an gane sai ce abin da nake jiye muku ku tsoro shine duniya a samu kuɗi a samu daula sai ku fantsama a wajen neman duniyar kamar yadda kiristoci da yahudawa suka fantsama wajen neman duniya sai ta halaka ku kamar yadda ta halaka wa'ancan amma in dai tauhidi ne manzo baya tantama akan cewa za su yi shirka amma za a iya me kudi idan aka samu daula to wannan yana iya samun kuna iya shiga ku fantsama wajen neman duniya kamar yadda wa'anta suka fantsama wajen neman duniya ta halaka su saƙon da yake so ya nuna mana neman duniya takan sa mutum ya rasa lahirarsa ƙafin shi wannan saboda idan neman duniya ta yi neman duniya Ka haɓɓata wa malami zai iya canzawa ga inda fatawar take kila ko wani alaji zai ɗan mai fi, sai ya canza fatawar ya ce kaza ne a ce kaza ce a ah, to ba haka bane kaza ne abin da yake halal ya mai da shi haramun abin da yake haramun ya mai da shi halal saboda kila wannan mutumin yana amfana da shi na duniya ina mata ka gane to shine manzala ce yana jiwa sahabbansa tsoro da kuma ni da kai da zamu zo a baya kaga sahabbai ai ba a samu sabani ba sai da aka fara samun duniya an gane sai da aka fara samun duniya aka fara samun sabani saboda akwai fitina a ciki to daman duk mutumin da duniyar ta ya sa ta a gaba kamar yadda manzo Allah ce Allah ya zo min ina bacci mafarki eh, wato a mafarki Allah ya zo min ya ce min ya Muhammad hadisan Abdullahi dan Abbasin Dun mutumin man ja'ala duniya hammu dun mutumin da ya sa duniya ita ce damuwarsa kawai sai ce shatattu amra duniyar zan yi lalata mai ita gaba kidanta fala yajid illa ma katabtu lahu kuma ba zai samu abin da yake so na duniya ba sai abin da ni Allah na tsara masa amma wanda ya sa damuwarsa ita ce lahira manzo Allah ce Allah ya ce masa ta'tihi dunya wa hiya saghira duniya za ta zo masa a kaskance yana tunkuɗe ta ana ana ba shi hakuri dan Allah zo yana baya so ana a saboda lahira ita ce a gabansa to duniya za ta zo masa a kaskance kuma in ya roƙe ni manzo Allah ya ce Allah ya ce zan bashi wancan kuma ba zan bashi ba sai abin da na riga na rubuta mai na tuntul azalcewa zai samu to shine wanda manzo Allah ya masa mummunan addu'a ta isa abduddin duniya bawan da ke bautata wa duniya ya wahala ta isa abduddin bawan da ke bauta wa kudi ya wahala ta isa abdul katifa bawan da wato gado yake bautawa yau ya canza wannan gobe ya sa wanda ya ya ta abin nan sai ce ta isa wanta kasa. ya wahala yana wahala Fa'iza shi ka falanta kashi kai idan ya taka tsaya ya Allah kakkabar kayan ta fita a kafarsa abin da yake nufi in ya shiga bala'i ya Allah kakka ba shi ranar fita daga cikin bala'i to kaga kuwa akwai bala'i duk mutumin da ya sa duniya a gaba za ka ga irin wannan shi ke faruwa da shi Allah ka kare mu Allah kuma ka kare mu daga irin wannan musiba na'am na'am na'am na'am na'am yana mafarki wai abokin shi da a wuta hmm. da

to yana samu wani malamin abin da ya fara ne sai fara ba shi kyautar dubu ɗari biyu sai ce mai ke ai wannan mafarki shekai ne yana dawo nan kuma sai ke gaya ma limamu sai ce ka gani malam da ka samu mun yi asara shi shekai ne ya samu wannan abu hmm, to kaga wato shi wannan ba gaskiya yake so ba asalin maganin ke dan da gaskiyan yake so da wa'annan bayan Allah suka gaya masa ya kamata ya samu natsuwa ya yi kuma ai shi ya san gaskiyar cewa bai fitar da zakkan ba ya sani to bala'in da zai same shi a gaba sai ya fi wannan wannan Allah na san shi da rama ne aka yi alatin ɗinsa don ya tuma da gaggawa saboda bai nan kuma ka san shi matsalar zakka duk ɓauranka sai Allah ya ɓanta leka da shi a jefa ma bala'i a gidanka a jefa ma bala'i a cikin kasuwancinka a jefa ma bala'i har a cikin 'ya'yanka. a jefa ma bala'i har a matanka shi bala'in kenan kuma ana nan ana bin ka bashi na zakar kaji shi bala'in kenan ko mutuwa yayi sai an cire kafin a raba gado in kuɗin kenan wallahi sai dai a fitar da shi in ba haka ba da wuya ya shiga aljanna يوم يحمى عليها في نار jahannam fatukwa biha جباههم وجنوبهم وظهورهم hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun Allah fa yace ranan kudin za a narka a da ita wutan jahannama kudin da yake fitar da zakka Allah ya ce za mu dinga masa lalas a goshinsa za mu yi masa lalas a bayansa sa'annan a bangarensa na dama da hagu haka za mu dinga yi za mu dinga juya shi yadda ake juya sanatar a wutan jahannama da wannan kudin haka za a masa saboda haka kawai zaman lafiyan zai yi Allah ya shirye shi ta ta Allah ya ji kansa eh a daina fadin suna eh gaskiya ne ka ba sai ma ka fadi kawai ka ce a wata anguwa eh ka gane hmm. a tunda ba su faɗi suna ba ai bai dace ba kamar yadda bashar yayi ba bai dace ba eh na'am eh eh, eh eh eh hatta taftura indana eh eh ranar litinin rana irin ta yau na'am Eh. Eh. Eh. ha ba sabani hadisin arwahul mu'minin fi hawasir tayrin khadirin fil janna haka hadisin imam muslim yazo rayukan mu'minai duk mutumin da ya mutu bayan an sa masa ni'imarsa a kabarinsa ran zai tashi sama zai je shiga ƙundun. haka manzo Allah ce wani tsuntsu kore a cikin aljanna za a nan ake ajiyewa ne rizabuwan dukkan wani ne to wannan tsuntsu kuma zai dinga shawagi a cikin aljanna ranar da aka yi busa a kaho sai su fito su dawo jikin kowane ne sannan sai a tada sannan ya shiga ainihin ba jikin shi ya shiga ba ruhin ne to a ra'a lahira kaga da gangan jikin da ruhin da za su shiga aljanna amma a kabari da ruhin da kuma gangan jikin yana shan ni'ima a'a sai jikin da ruhin shine eh, sai ranar tashin kiyama kuma ba wanda zai shiga sai manzo Allah ya fara shiga sannan kuma duk al'umman da suka shuɗe tun daga zamanin annabi adam zuwa wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'umman da za ta fara shiga sai mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne first haka manzo Allah ce mu ne last mu ne first mu ne last mu ne first Allah sa muna cikin su eh da aure ba eh wannan da aure ba dai mu eh shi malam ba abin da ba abin da yake eh iyayensa eh dan aka zo magana gado na'am iyayensa za su kwashi abin da ya gaba da ko za a yamma wanda suke ciki daya kamar ya abin da ya bari na dukiya baban haba uba ba karamin mutum ba ne ai in sun fi dubu baban ne zai cinye kudin daga shi zai maman hmm. kawai abinda ma malaman malaman eh, malaman rabon gado suke kiransu akan ce 'yan bukulu 'yan uwan su rage maman daraja saboda dukiya za a raba ta ne ɗaya bisa shida ita mama za ta samu kashi ɗaya ragowar biyar ɗin uban zai kwashe ta asiban gaba kiɗa saboda haka in shi ya bar biliyan goma ne za a raba shi kashi shida maman za ta tsaki kashi ɗaya kashi biyar ɗin baban zai kaka gida a kai saboda haka ku sauran yaran ɗan kallo ne sai lokacin da baban ya mutu a ‘yan muku ciki kasan yaran yanzu ba su da hankali wai wani ne aka kawo min kes wai baban shi ya mutu babban wanti ne ya rasu to yana da kuɗi to shine wai yaran ne fa suka zo wai baban ya aika ka gida akan dukiya na ce to kai na wanka ba za ka je ka nema naka ba wai baban su ya dai nace amma kai soko ne ban sani ba wai baban shi ya zo yanzu yana accusing wai baban shi ya abin da din dukiyar uh, wansu sai nace to mun kana da wani kaso ne a ciki wai saboda yana ganin wan bayi da ɗa ya gane yana tunanin shi ma za a bashi wani abu ko ya hadara ina ruwan shi ya bayi da komai a ciki ko mai zai gani ya gama bababan ke ciyar da shi ba saboda haka uba ya ba karamin karfi yake da shi ba in ya kwanta ya mutu su bari sa su cina ya kubayi sai su shiga eh, Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ba wa'annan fitintunin da muke fuskanta a wannan ƙasa mu musamman a wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yayi mana ya musanya mana shi da mafi alkhairi wannan jarabawan da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mai mana gurbin sa da aminci dukiya da rayuka da ababan da aka rasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya masanya mana da wanda ya fi shi alkhairi ya azabta mu da zaman lafiya ya ba mu ikon tuba daga zanubanmu ya gyara ɗabi'unmu da namu da na shugabanninmu ya sa mu gyara kuma ya tara mu kamar yadda ya tara mu a cikin wannan wuri mai albarka muna roƙon Allah ya tara mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk